This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 41 da wurare biyu akan mita 49 da mita 60 da kilohertz 1530 a matsakaicin zango ko ku saurari shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya FM ko ku ji mu ta intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke fatan kun tashi lahiya da wannan sahiyar Litinin da farko ga kanin labaran duniya. An dai har zuwa tsakan daren yau Litinin 'yan majalisar dokokin Amurka ba su zartar da dokar kudaden da Amurka za ta kashe ba, to za a sa fiye da ma'aikata miliyan guda ɗaukan hutun dole ba biya. Ɗalibai akalla arba'in wasu waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kashe a jihar Yobe da tsakar daren jiya Lahadi. Sabon tarzoma ta sake kunno kai a ƙasar Mali inda aka yi musayar harbe-harbe tsakanin sojoji da 'yan tawaye azminawa a jiya Lahadi. Bayan labaran duniya muna tahe da rahoto ɗaya daga jihar Plateau akan kaddamar da wani littafin da ya mai da hankali akan mazan kwarar Najeriya sai kuma tattaunawar da nai da kwamishinar al'amuran mata da bunƙasar walwalar jama'a ta jihar Kano akan shirin da ma'aikatar ta kaddamar domin haɗakarwa akan miyagun ɗabi'un da ke gurɓata rayuwar al'umma. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Akwai alamun cewa harkokin gwamnati za su tsaya cik domin kuwa wakilan Majalisar Dokokin Amurka 'yan jam'iyyar Democrat da Republican ba su nuna wata alamar yi da wajewa ko kuma cimma daidaituwa kan dokar kudaden da gwamnati za ta kashe ko kuma take kashewa ba. in har zuwa tsakan daren yau litinin ba a zartar da wannan doka ba to za a fara dakatar da yawancin ayyukan gwamnati an kiyasta cewa fiye da ma'aikata miliyan guda ne ba za a biya su albashi ba abin da hakan ke nufi ma'aikatan za su je hutun dole da ba biya shirin kula da lafiya da shugaba barack obama ya gabatar ne ya haddasa wannan cijewa majalisar wakilai wadda 'yan jam'iyyar republican ne ke da rinjaye ta zartar da dokar kudaden da gwamnati ke za ta kashe tare da jinkata dokar kiwon lafiya yayin da wasu 'yan jam'iyyar republican ke son kwata-kwata a watsi da wannan doka dukkan bangarorin dai kowanne yana zargin juna da laifin kin yin sassauci Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla ɗalibai arba'in a wani harin da suka kai ɗakunan kwanan ɗalibai a kwalejin koyon ayyukan noma da ke jihar Yobe da tsakiyar daren Lahadi. Mai magana da yawon rundunar soji Captain Eli Lazarus ya haɗa muryar Amurka cewa. When the terrorists arrived at school, they surrounded the male hostel uh, open fire indiscriminately. Ya ce a lokacin da 'yan ta'adda suka isa makarantar sai suka yi maɗakunan kwanan ɗaliban ƙawanya suka fara buɗe wuta kan mai uwa da wabi kan ɗaliban da suke bacci al'amarin da ya sa ɗalibai da dama suka mutu wasu da yawa kuma suka ji rauni. Ya ce yanzu haka sojoji suna yankin suna ƙoƙarin gani ko za su kama 'yan ta'addan da suka arce. ana yi wa akalla ɗalibai goma sha takwas jinya a asibitin da maturu a dai 'yan watannin da suka shige jihar yobe ta yi fama da hare-haren da ake zaton 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram ne ke kaiwa idan ba a mance ba a watan yuli wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari dakunan kwanan ɗalibai suka kashe ɗalibai tara da wani malami A can kasar Mali kuma sojoji ne da 'yan tawaye 'yan aware suka yi musayar harbe hare a garin Kidal da ke neman ɓallewa a jiya Lahadi. Wannan al'amari ya sa tarzoma sake kunno kai a kasar bayan da 'yan tawaye suka janye daga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka kulla da gwamnatin kasar. Jama'an tsaron yankin ba su faɗa ba daɗa ko an jikkata wani a fafatawar. An yi fafatawa ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin kunar baƙin wake ya kashe akalla mutane hudu da na wasu da dama a kusa da wani sansanin soja a Timbuktu. A makon jiya ne 'yan aware 'yan tawayen azbinawa suka janye daga shawarwarin samun zaman lafiya da suke yi da gwamnatin kasar. Sabon shugaban kasar Ibrahim Bubakar Keta wanda ya fara jin ragaman mulki a watan jiya ya ce maido da zaman lafiya da tsaro zai fi baiwa fifiko. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Kenya sun ce sun ƙara kama wani dangane da mummunan samaman kwanaki hudu da aka kai cibiyar hada-hadar kasuwancin birnin Nairobi a makon jiya. Ministan harkokin cikin gida Ole Lenku ya faɗa cewa zuwa yanzu hukumomi suna tsare da mutane tara dangane da harin a yayin da aka kama mutum ɗaya a jiya Lahadi. Ya ƙi ya ba wani ƙarin haske. Mutane biyu ne suka mutu a samaman a ciki har da mahara biyar. har yanzu masu bincike suna ci gaba da nema a cikin rusasshen ginin cibiyar kungiyar agaji ta red cross ta ce mutane 59 ne suka ɓace to amma mr lanku ya ce ba a gano ƙarin gawarwaki ba kungiyar al-shabab da cibiyar ta ke ƙasar somaliya ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kuma ta lashe takwabin cewa za ta aiwatar da ƙarin tarzoma a kan ƙasar kenya Jama'a a arewa maso yammacin kasar Pakistan kuma sun ce wani bam da aka ɓoye cikin wata mota da aka tada da na'ura daga nesa ya tashi a tsakiyar birnin fashewar a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 37 da raunana mutane 75. Wannan shine mummunan hari na uku da aka kai birnin a cikin makon jiya. Harin baya-bayan nan ya faru ne a lokacin cunkoson safe a kusa da wani masallaci da kuma wani ofishin 'yan sanda. Haka kuma wannan harin ya auku ne kusa da cocin All Saints, inda tagwayen hare-haren da aka kai a ranar Lahadin da ta shige suka kashe mutane 85, kusan rabin su mata ne da yara. A ranar Juma'a ma mutane goma sha tara ne suka mutu lokacin da wani bom ya ratsa wata bas ɗin da ke jigilar ma'aikatan gwamnati kusa da birnin na fashewar. labaran duniyar kenan kuka saurara. An kaddamar da wani littafi mai suna mazan kwaran da suka yi ma al'umma aiki da gaskiya wanda Profesa Sefas Tushima na cibiyar koyar da tauhidin addinin Kirista ta Jos ya rubuta. A cikin littafin ya abbaci mazaje da dama da suka gwada halayya kwarai da suke rike da mukamin gwamnatin Najeriya. a cikin su har da janar martin luther agwai tsohon kwamandan rundunar kasashen yammacin afirka da ta yi aikin tsaron zaman lahiya a kasar saliyo zainab babaji ta tambayi janar din ko yaya yake ganin za a shawo kan matsalolin da suka addabi najeriya in wani yana tsammani cewa sojoji da karfin bindiga za mu samu eh, eh, abubuwan da ke damu mu mutum ya kuskure domin ba wata kasa ne ta fito ba ta zo ta cinye mu da yaki abin da gida ne abubuwa da yawa da ya kamata mu duba magana, eh, ilimi magana ya siyasa namu take makanta ya harkokinmu na magana sini da tanadi take mu za su iya zuwa makaranta wanda ba su da lafiya za su iya zuwa asibiti samun magani yawancin abubuwan da muke gani yau za su wuce amma in ba mu yi ba tabbatacce za mu ci gaba da waɗannan abubuwa ko duk sojojinmu sun kowa yana da bindiga yana harbi sai a harbi a kashe kowa so abinda ya fi da za mu yi dukkanmu magana dukkanmu yan najeriya in ba mu haɗa hannu in ba mu ce kasan nan namu ne faduwanta da ci gabanta namu ne duka in ba mu yi ba wallahi ba yadda za mu samu mu hau kan abubuwan da ke damu. General Martin Luther Agwai kenan tsohon kwamandan dakarun tsaro ta ECOMOG. Gwamnan jihar Kaduna Muktar Ramalan Yaro ya isar da sakonsa ta bakin mai bashi shawara kan harkokin addinin Krista Reverend Joseph John Hayab. Ne kowane mutum fa shugaba ne in kai ba shugaba a gwamnati ba kai shugaba ne a majami'a ko a masallaci ko kuma kai shugaba ne a wajen kasuwanci ko kai shugaba ne a gidanka. Ya nuna dukkan mu muna da haƙƙi mu gyara abin da ya zama. To idan ana zargin shugabanci ne ya nuna kowanne mu na da laifi domin mu ma a inda muke shugabanci din bamu gaya wa juna gaskiya ba. Idan babban shugaba a can ya lallace to shi ne ya zama sanadin da a layin ku kai ma ka lallace idan babban shugaban da yake can Abuja bai yi daidai ba sai a angonku wanda ma bai ma san kuna nan ba sai kuma ku lalace abin ku ce da shi shi yayi to kamata ni da kaina ni gyara abin da ya zama mu don fadan da ake mu ai ba domin shugaban kasa bane ba jami'in tsaron da zai ba mu zaman lafiya idan mu kanmu mu idan mu zo na lafiya ba shi ma sakataren ekwa ta kasa farfesa Samuel Kunyop ya ce aikata gaskiya haƙƙi ne na kowa da kowa za mu iya mu duba shugabanci mu ce ba su da gaskiya amma ka tafi ofis fal naka wanda wani clerk wanda yana can kasa suka ga eh, fal din ya bata shugaba ne a hanyoyi namu 'yan sanda za ka wuce a ce mai 20 naira so ni a ganina da shugaba da talaka da manya da kanana maza da mata daliban namu malaman namu everybody akwai wahala a nigeria kada mu ga cewa wancan ne problem idan muka fara ni professor a ce ni ina da problem a ga cewa a church na a ga cewa matsayi na general secretary ina yin gaskiya a wajen to wanda kuma yana kasa kuma ya yi ne ya faɗi gaskiya ni kuma ba zan dubi wancan limami na muslim ce shi da rashin gaskiya ba amma ni a ga gaskiya a ina a ga gaskiya a wajena za mu samu canji mawallafin littafin farfesa sefas tushima ya ce uh, primarily is to stimulate uh, the nigerian public to draw their attention to the need for integrity makasudin wallafa littafin shine ya zuga 'yan najeriya ta hanyar jan hankalin su fahimci muhimmancin aikata gaskiya da ya taɓarɓare da ke neman karkatar da ƙasar zuwa wata hanya daban Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai jihar Kano. Ma'aikatar Kwamishinar Al'amuran Mata da Bunƙasar Walwalar Jama'a ta Jihar ta Kano ta ƙaddamar da shirin haɗakarwa a kan miyagun ɗabi'un da ke gurɓata rayuwar al'umma da kuma hanyoyin magance su. Na tattauna da Kwamishinar Dr. Binta Tijjani Jibril wadda ta fara da yin ƙarin haske a kan shirin da suka ƙaddamar. sannan ta bayyana abin da ake nihi da miyagun ɗabi'u. Wannan shiri da muka tashi ɗaya a Samta ita wannan ma'aikata ta ta al'amuran mata da bunƙasa walwalar jama'a ta tashi ɗaya a Samta shiri ne wato na wayar da kan jama'a akan miyagun ɗabi'u da suke nema su mamaye al'umma. Daga cikin waɗannan miyagun ɗabi'u akwai shaye-shaye da yawa matasa katutu na wato miyagun ƙwayoyi kala-kala matasa kuma na nufin matasa maza da mata wani lokacin ma akan ci har da matan aure bayan wannan akwai yawan tallace-tallace musamman ma na ƙananan yara da 'yan mata na barkatai akwai barace-barace shi ma maza da mata za ki gansu a titina sannan akwai aikatau na yara mata ƙananan yara waɗanda ya kamata a ce makaranta sai ka same su a gidajen ma'aikata da gidajen an boko su ne masu wanke-wanke su ne masu shara kuma ta wannan hanyar akan samu gurɓacewar turbiya. bayan rashin zuwa makaranta ɗin wayannan wannan miyagun ɗabi'u shi ne ma'aikatan mu suka tashi tsaye akan wato wayar da kan jama'a saboda a yi maganin su. Yauwa, Dr. Binta Tijani Jibril, ko me ya yi ma ma'aikatar ki kaimi ya karfafa mata gwiwar kaddamar da irin wannan shiri? Na, gaskiya abu ne guda ɗaya ko guda biyu. Abu na farko dai, shi dama wannan magana ta sha'ani na tarbiyya da inganta rayuwar jama'a da bunƙasa walwalarsu dama haƙƙi ne na hukuma kowace hukuma Allah ya ɗora mata wannan nauyi na lura da tarbiyyar al'umma da inganta walwalarsu to sai muka yi duba da cewa wannan gwamnati ta wannan zamani tana iya bakin ƙoƙarinta a dukkanin al'amuran ci gaba a jihar nan ana ta buɗe makarantu ana inganta asibitoci ana faɗaɗa tituna har da su gadar sama ana ta tallafawa mata da matasa a kan harkar koyon sana'o'i duk wani abu da zai kawo ci gaba ta hanyar tattalin arziki da walar jama'a gwamnati tana yi amma kuma nan a ɗaya ɓangaren ga munanan ɗabi'u da suka zo suke ƙoƙarin mamaye al'ummar waɗanda za su iya dakushe kaifin wannan taimako da gwamnati take ƙoƙarin yi na gina al'umma saboda haka sai muka ga cewa idan ba tashi ɗaya aka yi maganin su ba aka canza wa al'umma su. aka jawo hankalin su. wato na su haɗa hannu da su a maganin wa'annan ɗabi'u to zai kasance duk aikin da gwamnati take yi a wato ba dole ne a ce ya amfani al'umma irin amfanin da take bukata ba a misali ana ta ginin makarantu da guraren koyon sana'a matasan da za su shiga waɗannan gurare domin su inganta rayuwarsu da yawa daga cikinsu suna shaye-shayen miyagun kwayoyi to kin ga abin ba za a samu cin nasara ba ko kuma a ce an buɗe makarantu an faɗaɗa tituna an gyara asibitoci mata suna can suna shaye-shaye ƙananan yara suna gidaje suna aikata ba su ma je makarantun ba bikin gadi irin wannan abubuwa za su iya dakushe nasarar da gwamnati za ta samu saboda haka dole ne a tare abun ta hanyoyi biyu ana ƙoƙarin ginin al'ummar ta ɓangarorin nan da na lissafa kuma ana ƙoƙarin maganin miyagun ɗabi'u tare da shirya da gina zukatan al'umma saboda a samu ɗa'a mai kyau sai amfani wato ya fi yaɗuwa. Dr. Binta Tijjani Jibril kenan kwamishinar al'amuran mata da bunƙasar walwalar jama'a ta jihar Kano. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ciki da gaskiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. Aka zo aka ce gwamnoni talatin da shida a akasarinsu mafi yawa daga cikinsu duk barayi ne. Aka ce camun lokacin gaman ɗari bakwai da saba'in da hudu kusan dukkaninsu barayi ne. Shugaban ƙasa ɗasa tana sanar ɗaka kamata. tsohon shugaban kasa aka kama ɗansa duk irin wannan abubuwa ne wani ya bayyana abin da wuce faɗa ashe ba ƙarya ba ne ko ba komai abdulkarim ɗayyabu da masu fahimta irin tasa mun yi nasara mutane suna da halin ko in kula idan mutum zai yi sata yana wani irin sata na reni na zagin Allah to dole a samu hukumar da ta taka mata birki saboda haka hukumar abu ne mai kyau. amma ta zama kamar kare ne mai haushe wanda ba za ta iya cizo ba ba ta ma da hakuri a baki to madalla a bana hukumar efcc take cika shekaru goma kuma mun ji ta bakin shugabanta na farko na hurbadu waɗanda suka gaje shi akan wannan kujera wato farida waziri da kuma ibrahim lamurde ba su yarda sun yi magana da filin ciki da gaskiya ba to amma mun tattauna da masu fashin bakinmu Abdulkarim Ɗayyabu, shugaban rundunar adalci da ɗan rajin yaƙi da zarmiya da cin hanci barista Solomon Dalon. Abdulkarim Ɗayyabu ya ce, Uwar bari ita ce ta tilasta ma Obasanjo kafa hukumar EFCC, kuma ko da yake hukumar bata kawar da wannan masifa daga Najeriya ba, kafa ta kawai ma da aka yi nasara ce ga shi Malam Abdulkarim Ɗayyabu da masu ra'ayoyi irin nasa, domin ai an yi ta zagin su cewar bakin ciki suke masu hannu da shuni. Wato a duk abin da kaga ya faru Allah yana nufin wani abu don ya zame wa mutane hujja su yi tunani su gane abin da ya kamata da abin da bai kamata ba masu yi kansu hukuncin da ya kamata. To alhamdulillahi tsawon shekaru ni Abdulkarim Ɗayyau shugaban da na adalci na Najeriya. Na sha yin balahira da fito na fito shugabannin ƙasa musamman na soja ina faɗa abubuwan da ke ganin ba daidai ba na daga yi tattalin arzikin ƙasa da ƙwan ƙasa. To sai ya kasance mutane a rashin sanin su suna ganin kamar ma baƙin ciki muke da ƙyashi ko kuma mu ba ma son arziki ko wani abu bai kama da irin wannan. To sai Allah ya kawo wani yanayi aka zo gwamnati ta zo ta jam'iyya guda ta zo ta gaji wani irin yanayi wani aka nuna masa duniyar nan ba abin za ta yi ta karɓa a duniya. sai ta yi wani abu mai kama da irin wannan ta zo tun tana laliban mutane aka nuna mata daga irin mutanen da ya kasance an san su a duniya har aka zo kan wanda aka zo aka kafa EFCC da sunan shine Nuhu da misali aka kafa ta aka zo abubuwan da ake faɗa ake ganin cewa ba ma faɗa daidai ko ba mu san abin da ya kamata ba ko kuma muna rashin kunya ko kuma ba mu da kima ba ma mu ganin gwamnati da kima ana tsare mu ana kakaba mu ana dukan mu dukkan sai ya zo ta bayyana aka zo aka tun Akan nuna duk irin abubuwan da akwai a gwamnatancen a can. an gwamnatin yan jam'iyyar gas an sami su dumutu aka zo aka ce gwamnoni talatin da shida a su mafi yawa daga cikin su duk barayi ne aka nuna hujja aka ce camun lokacin gaman ɗari bakwai da saba'in da hudu kusan dukkaninsu barayi ne aka ce ga hujja shugaban ƙasa ƙasa tana sanar aka kama ta tsohon shugaban ƙasa aka kama ɗansa abubuwa wani wanda ya bayyana abin da muke faɗa ashe ba ƙarya ba ne. To ko ba komai Abdulkarim Ɗayyabu da masu fahimta irin tasa mun yi nasara. Shi kuwa barista Solomon Dalon ya ce duk da cewar an bankaɗo ɓarayi, an kama ɓarayi, an samu gazawa a wajen hukunta su. Ya ce duk da cewa hukumar ta FCC karya ce mai haushi bata da cizo fitowarta ta yi amfani. shekaru goma da daura da maran yaki da cin hanci da rashawa wadda gwamnati ta kafa hukuma a shari'ance a gaskiya ba a haife da mai ido ba ba ta ma biya bukata ba domin cikin shekaru goma nan ko da yake an yi kame-kame da yawa aka bangado su almundana sace-sacen dukiyar jama'a da yawa amma ba a samu gagarumin nasara ta wajen hukumta waɗannan mutanen ba akwai waɗansu ma wanda shari'ar su karan ta ma shekara goma kamar ita hukumar cin hancin da rashawa take to saboda haka ba a samu cin gaba sosai ba amma ta abu ne mai kyau a kafa wannan hukuma tara da kyau domin a kasa kamar namu wanda mutane suna da halin ko in kula idan mutum zai yi sata yana wani irin sata na reni na zagin Allah to dole a samu hukumar da ta kamata birki saboda haka hukumar abu ne mai kyau amma ta zama kamar kare ne mai haushe wanda ba za ta iya cizo ba ba ta ma da hakuri a baki nan ne ina ga irin abin da yake ciki kenan ba wani nasarar da aka samu kuma ta samu tun cikin shekaru uh, goma din nan? eh a'a nasarar da aka samu domin zuwanta idan an ce ga dan sanda na sai dole barawa ji tsoro saboda haka zuwa hukuman ta dan kafa tsoro da shakka kadan a cikin zukatan masu mulki a nigeria domin da zara in an samu hukuman jami'an hukuman a jiha to sai ga kuma jami'an gwamnati suna barin eh, birni su koma kauyuka suna boye to wannan cin gaba ne na biyu eh, akwai manya-manya wanda waɗannan hukuma ta kama su ta hukunta su an taba an kama tsohon eh, jami'in dan sandan najeriya an sa mishi sarka hannu an kai shi kotu abu ne wanda ba zai iya yiwu ba can kwanakin baya wa zai soma to da dai wurin su gwamnoni waɗanda aka kai su kotu ko da yake ba ji an kammala shari'a ba na kai amma cewa an kai su kotu an sani cewa ana tuman su sata an samu cin gaba. Abdulkarim Yabu ya ce ya yi mamaki a lokacin da ya fara jin labarin cewar wani gwamna a Najeriya ya bayar da cin hancin dala miliyan goma sha biyar. To amma wanda aka ba da wannan kuɗin ya ɗauke su kam ya kai babban bankin Najeriya a matsayin shaida. ya ce sai da ya je shi ya tambayi wannan maganar ya ji ta daga bakin shi ribadu har ma da wasu ire-irensa tukunna ya yarda. To amma shi a ganinsa bayar da wannan kuɗin wanda ya kai naira miliyan dubu biyu da wani abu ya nuna inda ƙasar ta gurɓace. Ni kaina da aka yi wannan abin kafin in sani ma a hukumance sai da wani ɗan uwana ba kuma wani bane ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf ta masale ya taba gaya min cewa gashi an samu gwamnan da ya bada hanci na dala miliyan goma sha biyar dala miliyan goma sha biyar amma da ƙarshe wanda aka ba hanci na shine shugaban hukumar da ake magana ta EFCC ya ɗauki kuɗin nan kan ya ce kai wa santar banka aka ba shi receipt ya kai wa kotu ya zama shaida to alhamdulillah dole cewa da dan kwana ne kuma dan Kano musulmi duk wanda yake a dalilin amincewa akwai shi a tsakaninmu da shi ya gaya mun sai da Allah ya kadara je kafa da kafa na samu mutum nan a Abuja a gidan wani tsohon sanata na ya tambaye shi a magana da ke gaya mun wannan da ma wa'en su da ba to kaga wannan babu wata shakka kuma alhamdulillah gashi lokaci ya yazo yana faɗa bakin sa to waɗannan abubuwa abin suke nunawa cewa wato ribewar Najeriya ta wuce biyar ɗan adam yake tunani saurare me Allah da ikonsa an kusa zuwa gabar da ita komai zai yi kansa idan ma kowa ya kasa. To amma shi wannan gwamna da ake kakatin cewa ya ba da cin hancin dala miliyan sha biyar hukumomi da kotunan Najeriya sun kasa hukunta shi. To ai shi ne abin da ke dora karke nuna maka lalacewar Najeriya ta wuce din dan ana yake tunani. Kasar da za a zo a ce maka malami hafizin alkur'ani mai tafsirinsa aka zai ja maka kowace aya baka fassara. amma da ya ga miliyoyi sai irin karawar jiki kowa zai bashi ko cin namu dan adam yake balla na sata haka sarakuna balla na yan kasuwa masu kuɗin da suke ganin dama masu kuɗin ba sai ta hanyar gwamnati da hanyar sata da haɗin baki mafi yawa tunda da lalace duniya ba a rasa na Allah kuma ina aka samu wancan bawan Allah da aka ba shi hancin ya zo ya ci gashi wani haka aka suna so a ce Faruk M Lawal yayi a lokacin da aka samu 2.3 trillion duk miliyan trillion biyu da ɗigo shida da sunan janye talafin mai wani su wasu nan an ajiye su a nuna mana mu ba mu san abin da muke yi ba mu kuma sani kuma za mu yi na bakin sai karfin Allah. To masu sauraro akwai sauran maganganu kan wannan batu na AFCC a biyo mu bashin su a zuwa shirin mu na gaba. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka kuka ji wannan shiri na yau musamman Muhammad Salisu Rabi'u da Zainab Babaji. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Akwai alamun cewa harkokin gwamnati za su tsaya cik domin kuwa wakilan Majalisar Dokokin Amurka 'yan jam'iyyar Democrat da Republican ba su nuna wata alamar yi da wajewa ko kuma cimma daidaituwa a kan dokar kudaden da gwamnati za ta kashe ko kuma take kashewa ba in dai har zuwa tsakan daren yau litinin ba a zartar da wannan doka ba to za a fara dakatar da yawancin ayyukan gwamnati an kiyasta cewa fiye da ma'aikata miliyan guda ne ba za a biya su albashi ba Abin da hakan ke nufi za su je hutun dole ba biya. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla ɗalibai arba'in a wani harin da suka kai ɗakunan kwanan ɗalibai a kwalejin koyon ayyukan noma da ke jihar Yobe da tsakar daren Lahadi. A can ƙasar Madi kuma sojoji ne da 'yan tawaye suka yi musayar harbe-harbe a garin Kidal da ke neman ɓallewa a jiya Lahadi. Wannan al'amari ya sa tarzoma sake kunno kai a ƙasar. bayan da 'yan tawaye suka janye daga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka kula da gwamnatin ƙasar, jami'an tsaron yankin ba su faɗi ba daɗa ko an jikkata wani a fafatawar sabon shugaban ƙasar dai ya ce mai da zaman lafiya da kuma tsaro zai fi baiwa fifiko Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Jummai Ali da Diodone Cuba da ya haɗa mana sauti. Da injiniyan mu Mr. John Ellison ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.